ثم إن علينا حسابهم sannan zuwa gare mu ne kaɗai hisabin ayyukansu yake ba naka bane ba na waninka bane